لبيك لك لبيك assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu masu kallon mu mun dawo a cikin wannan waje mai albarka a filin mina yanzu insha Allah ta'ala za mu je kai tsaye zuwa ga mahajjata domin mu ji din daɗin su game da saurarar wannan khutba da suka yi da amfani da da da suka samu daga cikin wannan khutba assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana malami mataimakin daraktan da'awa na hukumar jin daɗi alhazi ta jihar sokoto malam nura malami ya jin daɗin ku ya kasance da isarwa wannan waje na arafa sannan kuma yaya kuka saurari khutba ta wannan juma'a alhamdulillah alhamdulillah muna cike da farin ciki da gode ma Allah subhanahu ta'ala wanda cikin iyawarsa da yardarsa ya kadare mu cikin wanda za su yi wannan hajji na wannan shekara kuma mun saurari huduba khutba mai gamsarwa huduba wadda take dauke da darussa masu dama da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah za mu yi aiki da wannan huduba domin samun hajji ingantacce sannan yaya kuka ga waje ya cika kuma mutane mahajjata suna nan suna ta addu'a suna neman gafarar Allah subhanahu wataala alhamdulillah wuri ya yi tsari sosai ba abinda za mu ƙara illa mu ƙara Allah godiya da kuma hukumar jin daɗin alazai ta Saudiya game da irin tsarin da ta yi an samu canje-canje masu ma'ana muna wata Allah ya sa kuma dukkan addu'o'in da za a zo mu karɓaɓɓe kuma Allah ya karɓi hajjin mu da kowa zonan wurin lafiya Allah mai da kowa gidan su lafiya sannan menene fatan ka a wannan rana mai albarka ranar arafa fata na ga dukkan mahajjatan Najeriya baki ɗaya da na duniya su saka ƙasar Najeriya addu'a domin muna cikin hali na ban tausayi wanda muke da bukata addu'a Allah ya kawo mana zaman lahiya wannan kuma zaɓe da zamu huskanta 2023 Allah ya mana kyakkyawan zaɓe shugabanni masu amana masu kwatanta gaskiya Allah kuma ya saka da alheri wannan gidan talabijin na Afirka Sunna TV muna ƙara godiya gare shi akan yada al'amura na addinin musulunci muna fata da aka fara lafiya Allah ya saka mana lafiya Allahumma amin mun gode sosai ya ta masallam to ah, alhamdulillah ah, muna nan dai tare da Ah, mahajjata a wannan fili na arafa ah, mahajjata sun yi tsaye suna roƙon allah subhanahu wa ta'ala suna neman gafarar allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala duk ya ah, karbi ibadun kowa da kowa sannan ya karbi ayyukan kowa da kowa ya karbi addu'o'in kowa da kowa yanzu haka kai tsaye muna wanda cikin mahajjata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa har wayo dai muna tare da wanda cikin mahajjata assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa ko za mu sanin sunan malam sannan a matsayin ku a shirin a cikin hukumar daɗin alhaji na jihar uh, sokoto sunana hussein da gandu limamin zama lafiya matsayi na sakatare na furicin uh, kwamiti amma fatawa eh. to malam ya jin daɗin ku ya kasance da isarwa wannan a hili na arafa sannan sauraron khutbar da aka yi ta khutbar arafa alhamdulillah wallahi abu ya yi kyau kwarai mun ji daɗin zo mu arafa mun ji daɗin yadda aka tarbe mu mun ji daɗin ayyukan ku mun ji daɗin musamman imam namu khadib namu yadda ya ba mu sallah kuma ya mana khutba khutba irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda daga wannan khutba bai sake wata ba mun ji daɗi kwarai ya mana ita da harshen arabiya kuma ya dawo ya mana ita da harshen hausa mun fahimta allah saka masa da alkhairi to sannan kuma yaya kuke gudanar da ayyukan ku na fatawa a wannan hili sannan amina da dukkanin kwanakin aikin haji eh, yadda muke ah, gudanar da shirin mu na fatawa a wannan hili shine muna da shugaban fatawa a shek usmanu abakar ah, ah, mabera wani ne sakatarensa sannan muna tare da mayan malumanmu kamar irin su malam bello muhammad bin boyi uh, a najeriya Sokoti sannan muna tare da professor mansur da sauran sauran malumanmu fatawa lami lafiya alhazai suna fatawa ana ba su amsa eh. to da karshe mene fatan ka zuwa ga mahaddata a wannan rana mai albarka fata na mahaddata su huskanci alƙibla su roƙi allah su roƙan ma ainihin musulmin duniya allah kamar da khadib na saudiya yake yi uh, zama lafiya da ƙarin arziki da fahimta kuma a ƙarshe yaru abin nan eh, mahajjata su roƙan kansu koma gida lahiya da ƙarin arziki da kuma matsalar da muke da ita a Najeriya wadda Allah ya sani muna son Allah ubangiji shi muna magani wannan matsala ta matsalar security da kuma good leaders Allah ya mu dace mun gode sosai shukran لبيك لا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallonmu da masu mu barka da wannan lokaci a daidai wannan lokaci muna filin arafa mahadata sun yi tsaye sun fuskanci alƙibla suna roƙon Allah subhanahu ta'ala da fatan Allah maɗaukakin sarki zai karɓi ibadunsu da fatan Allah maɗaukakin sarki zai karɓi addu'o'insu da fatan Allah maɗaukakin sarki zai karɓi ibadunsu to alhamdulillah ah, muna ah, yi wa Allah godiya matuƙa da ya kamu daidai wannan lokaci muka halicci wannan fili mai albarka muna yi wa Allah dubun godiya a wannan lokaci insha Allah ta'ala zamu kasance tare da wasu daga cikin mahajjata domin mu ji daga bakin su yaya jin daɗin su ya kasance da isarwa wannan waje sannan yaya farin cikin su ya kasance da halittan wannan waje mai albarka a yanzu zan insha Allah ta'ala zamu karbi wani daga cikin manya-manyan ma'aikata na hukumar alhazan jihar Sokoto muna tare da السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته alga fata malan ko zamu isa sunan ku kuma a ah, ainihin ah, matsayin ku a cikin hukumar alhazai na jihar Sokoto ah, alhamdulillah sunana professor Sani Aliyu Sagir ni ne secretary general na preaching committee na ma'aikata alhazai na hajjin bana insha Allah Eh, to ran ku daɗe yaya jin daɗin ku ya kasance da isarwa wannan waje na arafat kuma yaya muka ga mahajjata sun yi tsaye suna ta roƙon allah da fatan allah insha allah ta'ala zai karbi addu'o'insu yaya jin daɗin ku ya kasance da hakan to alhamdulillah gaskiya muna cikin farin ciki kwarai domin yadda muke ganin mahajjatanmu mu sun mai da hankali wajen ibada sun tsayu kowa yana ta roƙon Allah ya gwada aikin da muka yi wannan kwamiti na wa'azi tun daga gida Najeriya a inda muka kewaye ƙananan hukumomi 23 muka faɗakar da ma'aikata a alhazai muka zo Madina muka ci gaba muka har cikin jirgi mun yi faɗakarwa to kuma nan ma hilin arfa an ci gaba da faɗakarwa wannan ya gwadi sun yi aiki da wa'azin da aka yi masu da kuma gargaɗin da aka yi masu kuma ya gwadi eh lallai sun fahimci wannan aiki kuma sun tasan ma abin da ya kawo su don haka wannan ya faranta mana rai kwarai da gaske eh, to ah, yaya kuke ganin ah, shirye-shirye da aka tsara dangane da ganin cewa insha Allah mahaddata sun halarci wannan waje lafiya kuma sun koma zuwa ga Muzdalifa lafiya to alhamdulahi gaskiya game da abin da ya shahi a tsarin shirye-shirye wajen kawo mu dai a matsayin mu na alhazai muna iya cewa tsarin nan da aka tsara ya yi kyau kwarai domin cikin takaitaccen lokaci an kwashe duka alhazai mata sannan aka fara kwasa alhazai mata kahin ka ce wajen karhe tara kusan duk an kwashe alhazanmu maza zuwa nan ainihin arfa wanda wannan ya ba su dama sun dan huta kahin lokacin tsayin arfa ya yi to kaga wannan ya gwadi tsarin da hukuma ta yi tsarin ya yi kyau kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu to ba aran ku daɗe menene fatan ku a wannan ah, wini mai albarka to abin da muke fata a matsayinmu na malamai masu da'awa babba shine Allah ya muna muwafaka da yaddarsa da gafararsa a cikin wannan aiki babban kiran da muke kuma ga alhazai kamar da muka sake jaddadawa cikin addu'o'insu su mai da hankali game da roƙon Allah wajen samar da wanzuwan zaman lahiya a ƙasar mu Najeriya musamman arewacin ƙasa irin fitintinun da suka da baibaye mu ga abu na ta'addanci na kidnapping da sauransu wanda gashi har ya kai headquarter ƙasa abuja to wannan akwai bukata allah ne kawai zai iya yayi muna wannan kusan muna iya cewa dukkaninmu da hukumominmu da jami'an tsaronmu duk mun kasa to don Allah Allah shi ko bai kasawa to mu kai kukanmu ga Allah Allah ya agaje mu wannan shine babban abin da muke kira ga alhazai su mai da hankali wajen addu'a abu na biyu wajen addu'o'in su roƙi Allah zaben da ke tahi Allah shi sa a yi shi lahiya a kare lahiya kuma Allah ya zaɓan muna ainihin mafi alkhairi wannan shine abubuwan da muka himai da ƙarhi wajen roƙo da fata ga alhazai tare da fata za su karɓa wannan kira namu to algafa malam mun gode sosai da sosai alhamdulillah ni ma na gode kuma ina muku hata alkhairi ina ƙara muku addu'a Allah ƙara ma wannan gidan talabijin albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yanzu ma haka insha Allah ta'ala muna tare da ɗaya daga cikin mahaddata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ko zan isa ne sunan malam sannan matsayin ku a cikin hukumar ardadin alhazai na jihar Sokoto to sunana Mejo Shehu Abdullahi ni ne imam na Edif wadda take nan kalan baina a Sakwato na edif na sashen sojoji mm. to gafa ta mara yaya kuka ga mahajjata sun iso wannan waje lafiya ya farin cikin ku ya kasance da ganin wannan a yanayi to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba irin ba abin da za mu ce sai mu ma Allah godiya farko dai muna godiya ga shi matawallan sakwato shi da ainihin ya sa aka ƙara faɗaɗa wannan ainihin eh, kwamiti namu na malamai wanda mun fara aikinmu tun daga can gida mun faɗakar da ainihin mahajjata local government local government har zuwa nan sannan kuma a nan ɗin ma haka ana ta yin wa'azin har cikin jirgi hawa zuwa yanzu dai yadda kake gani gashi nan da mata malamai mata da maza ɗin duka muna na ainihi ana ta aikin da aka samu kamar mu cikinmu muna ba mata sallah kamar ni yau ni na ba ni na ja su sallah a nan wurin arfa na masu wa'azi saboda mata ba su junansu jagora wurin sallah so muna masu fatan alkhairi kuma dai wa'azi na ta tafiya sannan kuma ba mu samu wani kalubale ba gaskiya mun gode ma Allah mun gode ma Allah dama alhazan sakwato mutanen kirki ne wa'azin da muka musu gaskiya yayi ba mu samu wani ainihin kalubale ba gaskiya mun gode Allah da ta zuwan munan da ainihin komai is well coordinated mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah kuma muna ma ainihin ita gwamnatin nan godiya da kuma ainihin ma'aikatan ainihin na eh, welfare pilgrimage duka muna masu ainihin godiya ubangiji eh, pilgrimage agency ami muna musu godiya su ma Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi duka dai makarabansu da suka turo a nan wurin dukansu ba wanda bai aikin shi daga media din har food committee kowa har malaman gaskiya na ji daɗi ubangiji allah ya saka da alkhairi allah ya saka ma kowa da alkhairi waɗanda suka turo mana kuma allah ya saka musu da aljanna abinda suke nema allah ya ba su mugun ji da mugun gani allah ya kare su da shi to da ƙarshe kuma fatanka a wannan wuni mai albarka mm. fata na a wannan wuni mai albarka na daidai ina muna fatan alkhairi yadda kake ganin mu lafiya lau an dai dan samu dan wa'anda ba su da lafiya amma alhamdulillah har yau muna nan cikin koshin lafiya kaga dai abinci a nan wurin ba ainihin abun damuwa ba ne komai nan wurin ba abun damuwa ba ne to mun gode ma Allah da haka kuma muna kara ma gwamnati godiya sannan kuma na biyu shine mun faɗakar musu da cewa muna da ƙalubale ainihi na challenges na ainihin security wanda muna buƙata addu'a shekaru da dama wurin shekara biyu da wani abu ba a zo hajji ba wannan dama ce wadda za mu mu addu'a 'yan ta'addan nan da suka azabe mu da kuma ainihin banditry activities da kuma boko haram muna fatan allah ya muna maganin su insha allahu za mu ci gaba ga zaɓe kuma yana zuwa allah ya zaɓa muna mafi alkhairi ya zaɓa muna shugabanni na gari insha allah mun gode sosai da sosai masha allah ni ma na gode jazakallahu khairan to a daidai wannan lokaci dai a yanzu haka ma muna tare da wani daga cikin mahajjata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ko za mu iya sanin sunan malam kuma matsayin ku a cikin hukumar daɗin alhazai na jihar sokoto sunana abdulkadir jelani abbas kofar atiku muqaddami kuma ɗaya daga cikin memba na hukumar jin daɗin alhazai ta jihar sokoto to ya jin daɗin ku ya kasance da ganin mahajjatan jihar sokoto sun halarci wannan fili na arfa cikin ƙoshin lafiya wallahi alhamdulillah muna cikin farin ciki da jin daɗi kwarai da gaske a musamman irin yadda muka ga shirin da wannan hukuma ta wannan ƙasa mai albarka ta almamlakat ta saudiya ta gudanar da waɗannan shirye-shirye na ci gaba a ƙarƙashin wannan mulki na sarki salman dan aziz allah ya ƙara mishi lafiya ya kiyaye shi an samu injazat da taɓa masu dama a cikin wannan musamman idan ina tuna hajji na na farko wanda ni shekara 20 da kaman biyu da suka wuce a wannan filin mai albarka na arafa mun kasance cikin lemomi na kyallaye da itace waɗanda aka haƙa rami a ɗafa iska yana jan su kamar su faɗi alhamdulillah ɗazu da ni tuna da wannan ɗin sai da ni hawaye da ni ga irin wannan ci gaba da aka samu alhamdulillah alhazai suna cikin farin ciki da jin daɗi da hutawa a wurin wannan aiki mai albarka na tsayin arfa suna cikin musamman ana cikin tsananin matsanancin zafi da rana amma alhamdulillah kowace haima ka zo za ka gane ta mukayyafa an samu ta ac da shimfiɗu da katifa da kuma kafet shimfiɗu na alfarma kowace ruwa alhamdulillah alhazama suna cikin farin ciki da jin daɗi da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da mafificin alkhairi ya ƙara ƙaro ire-iren waɗannan ci gaba da waɗannan tunanuka masu albarka domin ƙara sauƙaƙe waɗannan ayyuka na hajji ga dukkanin alhazai na duniya baki ɗaya. Ka zuwa ga masu kallon mu wanda Allah bai baiwa ba damar isar wannan waje na Arafat ba. Ai alhamdulillah to sako na guda biyu ne zuwa uku. Sako na farko dai shi dai hajji kamar yadda ake ta faɗi kira ne na Allah. duk lokacin da allah ya kira ka lalle za ka zo don komu a jihar sokoto akwai wani wanda da yake allah bai kira shi ba mutum guda tal Duk da cikin mutanen da za a ɗauko a zo da su abuja a tashi sai allah ya sa bai samu shigowa ba ko da ya zo jirgin da ya ɗauko su ya wuce kaga ba a kira shi wannan shekara ba to su yi ta ƙoƙari su yi niyya allah shi ne mai cika niyya kai niyya cika yi ƙuduri mai kyau na cewa allah ya baka dama na ka zo ka sauke wannan farali sannan abu na biyu kuma mu yanzu ga muna muna arafat muna tsayin arafa su kuma suna can gida suna da yawan su mun san alhamdulillah suna azumi to a cikin wannan yini mai albarka to a yi tsaye da mu da su ga baki daya mu yi tsaye mu yi ta'addu'o'i na alkhairi neman gafara da rahama ta ubangiji musamman wannan yini ne mai albarka yini ne na rahama ubangiji yini ne da Allah ke rabon gafara da rahama ga bayi ne wanda abinda ake so kawai ka roƙi Allah a cikin wannan yini musamman wannan hiri na arafa dudda da ku da ko zauɗin nan an ce kun haɗu da mu masu haji insha Allah za ku su cikin wannan rahama da gafara ta ubangiji to kuma waɗanda a cikin su ma wannan yini mai albarka kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani yini wanda Allah ke son aikata wani aiki na alkhairi a cikinsa irin yinin arfa yini na wanda a cikin yinne na duniya ga baki daya shine mafifici don haka aiki na alkhairi cikin wannan yini abu ne mai kyau sai a dage wurin ayyuka na da Allah karatu alkur'ani zikirin Allah da sauran ayyuka na alkhairi a kame baki daga munanan maganganu da sauran abubuwan da suka mata ba da kuma dagewa wurin addu'a ga kai da al'umma da musamman kasanmu irin wa'annan matsaloli da muke fama da su na tsaro da sauran abin ya sha matsala ta tattalin arziki Allah ya yi mana waɗannan matsaloli musamman matsalar tsaro mu dage mu yi tawa wannan ƙasa ta mai albarka Najeriya wallahi wannan ƙasa ta mai albarka ce Allah ya ba mu ƙasa mai albarka amma ba mu riƙe ba mu kula da ni'imar da Allah ya muna ba sannan wannan kasa ba mu da wata kasa in ba ita ba na haka mu dage wurin wa wannan kasa ta mu addu'a da kuma waɗannan shugabanni na mu Allah yi musu jagora sha'aza su ga abin da addare su jagorance mu ga abin da addare domin mu gudu tare mu tsira tare to kuma menene shi fatanka a wannan wini mai albarka wini arfa to dukkanin mu haɗu nan muna masu neman gafara da rahama ubangiji ya Allah domin rahamaka da jinƙanka Allah domin ka da baiwa ka Allah ka gafarta mana mu ga baki daya ka yafe mana mu ya zama bar wannan wuri muna waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mai shan mu kamar yadda iyayen mu suka haife mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bashara a wannan yini mai albarka wanda kusan kowa shine fata ta a wannan wurin zaka gama idan ka daga hannu makin ka roki Allah shi baka wani abu na duniya babban abin da ke fitowa cikin bakin ka Allah shi gafarta maka to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi biya mu da dukkan bukatocin mu da muka roƙa wannan wurin da ba ma wannan wurin ba da kuma sauran mahajjata duk waɗanda suka halarci wannan wuri mai albarka da sauran ma'aikata gabaki daya Allah ya gafarta muna shi biya mu da dukkan bukatocin mu shi hada mu da rahama ta mun nana ta muna ba shekara bayan shekara insha Allah mun gode matuƙa da kasance roka tare da mu to masha Allah assalamu alaikum ni ma na gode kwarewar assalamu alaikum rahmatullah to yanzu ma haka insha Allah ta'ala muna tare da wani daga cikin mahaddatan jihar Sokoto assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh ko zan iya sanin sunan malam eh lawali Isa Girkau keban lokacin gamman malam lawali Isa ya jin dadin kai kasance da isarwa a filin Arafa a gaskiya jin dadi na alhamdulillah saboda Allah ya kaddari mun taho Saudiya kuma mun zo gwargwado duk dauke nauyi muna nan muna ta gudanar da ayyuka alhamdulillah mun yi tsayin arafa kuma Allah ya taimake mu alamu insha Allah ba mu alama Allah ya karba mana kuma muna wa yan uwa addu'a waɗanda Allah bai kawo na ubangiji Allah shi kawo su su ma su zo su ɗauki wannan farali to kuma da ƙarshe menene ka a wannan wuni mai albarka fata na dai ina nan garin madina Allah ya sa na samu sako Allah ya wa iyali na rasuwa kuma Allah ya taimake ni na samu ƙarfin gwiwa na yi mata du'a'i kuma insha Allahu Allah zai karba kuma ya karba don hakan ga jin daɗin da a gare ni ni ban kusan misali ne ba ingiji Allah shi taimake mu Allah shi ƙara sa mu ida ayyukan mu lahiya mun gode sosai sosai eh, na gode kwarai a to kamar yadda muke kallo a wannan lokaci alhamdulillah muna tare da manya-manyan mahajjata da ɗimbin mahajjatan jihar sokoto wanda suka iso wannan waje domin neman gafarar allah da neman yardar allah da neman aljanna kai tsaye a wannan wuni kamar muka sani wannan wuni ne wanda Allah yake yalwanta gafara yake yawaita inta bayi yake yawaita karban bayi hannu biyu wanda suka komo suna neman tuba zuwa gare shi yanzu ma haka muna tare da wanda ke ma jiya assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko zamu isa sunan malam A aiwa ismi abubakar muhammad ladan mai idgami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 da farko muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da allah ya kaddari mun karɓa kiran da annabinmu annabi ibrahim wassalam na ainihin wannan aiki babba ɗaya daga cikin rukunan musulunci sannan na biyu yau muna yau arfa yau arfa yini ne wanda yana ɗaya daga cikin rukunan watan aikin hajji kusan ma shi babba bayan niyya annabi sallallahu alaihi ya ce alhajju arfa hajji kan wanda yake a wato in mutum ya samu arfa to shi kenan ya samu hajji a farin cikin mu wato irin yadda kwamitin malamai na jiha ya tsara wato yadda zai jagorancin alhazai maza da mata wato a wajen jam'in sallah lokacin sallah da ya yi to eh, mun yi kira bayan kiran sallah sannan mun ka bi mata mun ka naɗa masu limammai sun ka jagoranci mata domin bayar da sallolin nan guda biyu kasaran jam'an kuma wato a zuhur da sallah la'asar domin saboda watan samun wata dama wadda alhazai za su tsayuwa su kafa addu'a sun samu dama sun samu lokaci sun samu faraga yadda za su ƙara komawa ga Allah subhanahu wata'ala domin addu'a ga Allah subhanahu wata'ala a wannan babban yinin wannan babban wurin da duk annabawan Allah gaba daya babu wanda bai zo wurin gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce mana a ainihin wannan yinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watan kamar da ya ce khairu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la kaga wannan annabi da kai ne ya faɗa mana wannan kalmar tauhidi wadda ita ce a jagorancin ita ce ka jagorancin tsayi wurin ga kalimar tauhidi na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir ashe kaga wani babban nasara ce gare mu babban ainihin babban riba ce ga duk wanda ya samu tsayin arfa kusan namiji ne ko mace ya karɓa kiran annabi ibrahimu kamar yadda allah umarce su bana ala. sannan kuma menene farin cikin ku a wannan wini mai albarka farin ciki mu wato babban farin ciki mu mu alhazai na duniya gaba ɗaya wato gafarar da allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya tsaye wurin ga Allah zai gafarta mu bayi ne gaba ɗai shi a babban farin cikin mu sannan na biyu mu ko kuma yi ma uwayenmu addu'a yi ma 'yan uwanmu addu'a yi ma shugabanninmu addu'a yi ma jihohinmu addu'a yi ma local government addu'a yi ma ƙasanmu gaba ɗai addu'a lokacin da wannan yinin na arfa yini ne wanda Allah ya karɓa addu'o'in bayansa gaba ɗai alhazai wannan babban farin ciki ne ga kowane alhaji a duniya ba ma alhajin jihar sokoto ba ba ma alhajin najeriya ba ba ma alhajin afirka ba ba ma alhajin wani yanki ba na duniya duk gaba ɗaya duk wanda ya tsaye wannan tsayawar arfaɗin insha allahu to da ƙarshe saƙonka zuwa ga 'yan uwa masu kallon mu a daidai wannan lokaci wanda allah bai ba wa damar isawa wannan waje ba na'am 'yan uwa ku yi hankuri ya ku yan uwanmu waɗanda Allah bai ba dama ba takwan takwan Allah ɗaya sani yana yiwuwa kun karɓa kira annabi Ibrahim ku yi hankuri ku yi ta'addu'a, sannan mu mu yi maku addu'a duk wanda bai zo wurin gaba muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari ya karɓa kira annabi Ibrahim alaihi wasalam ya zo wurin na ya ɗauke farilla ya ma ya ta tahowa cikin ikon Allah bi lahi muna nan muna maku addu'a ya ku ƴan uwa musulmi ku yi ta cewa amin ku yi ta cewa amin ku yi ta cewa amin muna ne muku addu'a bi la insha Allah insha Allah mun gode sosai da sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullah a yanzu ma insha Allah ta'ala za mu ɗauki wanda ka cikin malumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ko za mu iya sunan malam sannan kuma menene matsayin kwada a cikin hukumar daɗin alhazai na jihar sokoto sunana usman muhammad da bagin ardo mataimakin chairman na da'awa ko conferencing committee na wannan aikin hajji insha Allah sannan kuma babban limamin masallacin juma'a na sheikh abubakar muhammad gomi da ke go a sokoto na eh, to yaya jin daɗin ku da farin cikin ku ya kasance da isarwa wannan waje mai albarka to an ka ce jin daɗin mu da farin ciki akan wannan samo kamu a cikin wannan wuri ai ba ya kwatamtuwa sai dai kawai a dan kwatamta a faɗi amma ba za a iya kai ƙarshen sa ba saboda duk wanda Allah ya taimake shi so wannan wurin kuma ba shi kaɗai ba tare da wasu ɗimbin jama'a da yake wa irshadi da da'awa irin yadda aikin su zai inganta kuma sannan aka waye gari su waɗannan da ake wa irshadi din nan da da'awa suna zuwa suna kawo godiyarsu akan fahimta da irin aikin da suka yi ai wannan ya isa mai farin ciki da kuma farin ciki da godiya yanzu nan ma an samu wata tawaga daga wata haima daga cikin hemomi da muka tura malami ya zo ya karantar da su irin yadda za a yi wannan tsayuwa musamman ta arfa kuma ya jagoranci salloli guda biyu na azar al'asar suka na ɗauki tawaga tare da jagoranci wani dottijo cikinsu suka zo suka sami mu suna bayyana da gode su akan wannan aiki da aka yi suna farin ciki an tsara musu hanya kuma sun bi hanyar nan kuma suna fata Allah ya karba musu wannan ba karamin farin ciki ba ne gare mu ga dukkanin wanda a da'i dukkanin da'i abin da yake so ya kira a karba kuma ya ga ana fahimta ana gane abin da yake kira a kai wannan ba karamin al'amar ba ne insha Allah sannan menene fatan ku a wannan wuni mai albarka babban fatan mu shine Allah ya karba mana wannan ibada kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ainihin umarni kuma ya yi bayani ta harshen manzon sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya ziyarci wannan ɗakin ba tare da ya yi miyagun ayyuka ba ba tare da ya fasikanci ba zai koma kamar yinin da mahaifin shi ta haife shi to muna fata ya kasance dukkanin mu su kasance sun samu shiga cikin wannan gafara da kuma yahuwa da kuma wankewa daga zunubai waɗanda ma suke a can muna fata allah mai rahama da jin ƙai ya ainihin sadar da su a cikin wannan rahama da jin kai tashi wadda yake rahamarsa ba ta kirguwa kuma ba ta da iyaka wani abin a fatan mu kenan insha Allah to mun gode sosai da sosai masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi to masu kallon mu dai kamar ke kallo muna nan filin arafa mahajjata kamar yadda muke faɗa muke nanatawa sun iso wannan waje tintini suna ta talbiya suna ta roƙon Allah suna ta zikiri yanzu insha Allah ta'ala za mu kasance tare da wani daga cikin manya-manyan malamanmu wanda shi a sananne ne a Najeriya da Afirka gabaki ɗaya muna tare da Sheikh Dr. Al-Professor Muhammad Al-Mansur daga babban birnin Sokoto sannan insha Allah ta'ala za mu bashi fage ya ɗan yi wa'aztuwa ga masu kallon mu wanda Allah bai baiwa ikon damar zauwa wannan waje ba akarmakallahu bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, yan uwa da muke tare da su a wannan lokaci daga wannan fili na arafat mai albarka mai daɗaɗɗin tarihi filin da annabawan allah suka tako shi domin girmama allah da ɗaukaka talbiya da gabatar da tauhidi filin da manzo allah sallallahu alaihi ya zo shi a irin wannan rana ta juma'a tara ga watan zulhijja shekara ta goma bayan hijira kimanin shekaru 1400 da 30 ko da 23 kenan da 33 ne kenan da suka gabata to muna isar da sakon fata alheri zuwa gare ku gaba daya kuma yadda muka ci muka sha anan muka dage ga addu'a muna fatar kuna can kuna azumi kuma kuna hidimomin sallah babbar nasiha ta gare mu gaba daya. ita ce mu ƙara tuna cewa muna cikin kwanuka masu alfarma masu daraja masu albarka kada mai sakaci da su Allah ta baraka ta ya girmama ranaku ya girmama wurare ya girmama mutane to wa'annan ranaku da wa'annan wurare da wa'annan mutane wajibi ne mu girmama su daga cikin ranakun da Allah ya girmama akwai ranar arafa akwai ranar sallah akwai ayyamu tashrik wato kwanuka uku da suke biye da sallah don haka yau a yini da azumi tare da haka a taya mu addu'o'i ga kawunan mu a taya mu addu'o'i ga kasar mu gobe kuma idan Allah ya kai mu a yanka dabbobin layya sannan a fita sallar idi sallar idi ta kanta tana cikin manyan sha'air na addinin musulunci ana son mutane su fito kwansu da kwarkwatar su mazan su da matan su manya da su har mata waɗanda suke cikin lokacin al'ada lokacin cikin jinin haila waɗanda ba a yadda su yi sallah ba an nemi su fito filin idi domin rana ce da ke so a gwadi jinin addinin musulunci sannan bukaci a sa kyawawan kaya tufafi masu kyau wayanda mutum yake da iko idan yana da sababbi an fi so in babu su ya wanke ya fito ranar idi ana kabarbari wayannan kabarori mun fara su daga yau da asuba za mu kare su ranar sha uku ga wata da la'asar wato saloli ashirin kenan banda su akwai kabarori da ake ta yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ولله alhamd wannan ba sai bayan sallah ba ana son ko ina a yawaita su daga muryoyin mu da kabbarori yana cikin girmama Allah a waɗannan kwanuka mutuna tuna cewa ranaku masu daraja irin wannan gafara Allah ake samu sannan karɓa addu'a ake yi to kuma babu wani lokaci da muke buƙatar mu yi addu'a kamar wannan lokaci halin da muke ciki na talauci halin da muke ciki na kunci halin da muke ciki na yawaitar zawarawa halin da muke ciki na ɗalibai da suka kammala karatu ba su da aiki ba su da sana'a halin da muke ciki na rufe mana jami'o'i tsawon lokaci ba karatu wanda wannan ya taimaka ga bunƙasa ta'addanci halin da muke ciki na rashin wutar lantarki wanda ya jawo takura da kunci halin da muke ciki na lalacewar hanyoyi uwa uba halin da muke ciki na rayukanmu suna cikin hatsari akan titi ba mu tsira ba a gidajenmu ba mu tsira ba a masallaci da wurin ibada ba mu tsira ba a ko ina kake ana iya mai da kai bawa a kidnapping ɗinka a nemi kuɗin fansa watakila ma a taɓa lafiyarka ko a taɓa rayuwarka a kashe ka to babu wani lokacin da muke bukatar mu koma ga Allah domin neman fita kamar wannan lokaci haka fatar da nake yi ga al'umma mu dage ga addu'o'i mu dage ga koma ga Allah mu dage ga tuba masu hali su yawaita yin sadaka su fitar da kuɗaɗe su bayar saboda Allah su fitar da dabbobi su ba mutane su fitar da abinci su ba mutane wanda suke da iko su kuma su kuma ga abin da Allah ya dora musu na kokarin samun ma al'umma mafita ta hanyar fitar da siyasoshi masu ma'ana ta hanyar ba da tallafi wanda ya dace ta hanyar fitowa da tsare-tsare wanda za su inganta kasuwanci su inganta noma su bunƙasa tattalin arziki muna roƙon Allah ɗauke sarki ya kammala mana wannan ibada da muke da alkhairi yadda muka zo nan lafiya Allah ya sa mu koma cikin iyalan mu lafiya wa'inda suke wannan fili na Arafat da addu'o'in su gaba daya Allah mu dauke sarki ya karba wai sauran musulmi da suke duniya gaba daya bukatunmu Allah ka sani kuma kai mai bayan bukata ne Allah ka biya mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan uwa dai kamar muka gani wannan shine wa'azin da malamin mu Albarof ya yi mana a algafata malam mun gode sosai da sosai kuma Allah saka muku alkhairi da wannan wa'azi a kai sannan kuma ya jin daɗin ku ya kasance da ganin mahadata sun iso wannan waje lami lafiya kuma an yi tsiyana ta roƙon Allah a gaskiya na daɗe ban yi hajji da na fahimci akwai natsuwa kamar wannan ba ba mamaki saboda mun yi shekaru ba mu yi ba kuma ba mamaki saboda an rage yawan adadin in baka manta ba shekarun bacin cinkoso ya yawa a muna cinkoso ya a arafat ya yi wa a harami kuma saurin jefa ba bale amma dai nan a arafat da muna to gaskiya gwargwado an samu sauki a shekarun baya ta kai ma mu bisa titi suke kwana abinci baya wadata to abu na biyu kuma tsarin da aka yi game da sana'o'i wannan karon an hana sana'o'i amina wannan ya yi kyau kwarai da gaske domin da yawa sana'o'in nan suna ɗauke hankalin alhazai mutum ya je ya yi yawon kasuwa ya yi awa uku bai so abin riyal ashirin ba kawai dai tana ba shi shawa amma yanzu da babu su mutane sun zauna babbar bukatar alhaji a wannan wuri bayan ibada shine ci abinci abincin nan an samar da shi akwai na safe akwai na rana akwai na dare kuma mai kyau kuma wadatacce saboda ina yaba wannan tsari ina fatan Allah ya sa a ƙara inganta shi kuma ya ƙara ci gaba ina kuma kira ga waɗanda abin ya shafa cewa har yanzu dai tsarin takyif conditioning tsarin wato ba da iska da sanyi muna da arfa har yanzu bai gama inganta ba ka duba yanzu wannan hemar da muke cikin ta misali kaga duk girman ta a ce AC guda hudu ko biyar ana bukatar ashirin ko ashirin da biyar ko talatin domin kuma da an inganta jin daɗin ba ta wannan awoyi to an inganta ibada su an inganta addu'ar su saboda ka waɗanda abin shafa da Allah su kula nan gaba ai kokari a samar da wadataccen AC a ko ina a haimomi yanayin ƙasar na yanayi ne mai tsananin zafi wanda yana takura mutum yana rangonta bisa ibada sannan karamaka lawo menene fatan ku a wannan fili na arafat fatar mu ita ce Allah ya karbe ba da mu gaba daya ba mu da abin da ya wuce wannan kuma insha Allah ma ya karba domin alkawari ne nasa kuma da baya buƙatar ya karba mana da ba zai kira mu ba sadaka mun gode ba Allah da ƙarshe kuma ina so in godiya ga Africa TV3 da suka zaɓi wannan jiha ta ta Sokoto domin covering wannan tsari na aikin hajji na wannan shekara ina fatar ma baɗi ma a sake dawowa da wata baɗin baɗi Allah ya mana jagora mun gode sosai da sosai kuma mun yi farin cikin uh, mun yi farin ciki matuƙa da ka tare da mu a wannan lokaci madalla assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a uh, to masu kallon mu a uh, duka duka anan za mu kawo ƙarshen shirin namu na mahajjatan jihar sokoto a wannan fili na arafat kasance tare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لبيك لا شريك لك لبيك